صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun tafsirin alkurani mai girma wanda ke gudana a ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'a su zalatin gida wa tsamata sunna wacce a shekh ismail ibn zakariya afirka wanda yake jagoranta tafiya a yau a shekh sani wannan karatu muna cikin suratul hijiri muna aya ta 61 kuma mun san dai abin da wannan sura ke karantarwa tana karantar da mu wato wa'azi da lura da kuma dawowa da hankalin al'umma da sanin abin da zai amfani da mutanen da ke fitar da su domin su nufanci shi ah, babu shakka muna cikin magana a kan abin da shafi annabi luba alaihi salam kuma mun san waɗannan ‘yan saƙo mala'iku sun biya saurin annabi ibrahim alaihi salam kuma ya tambaye su shi ina za su ni ake zigi ake zigi suka faɗa mai cewa sun zo su yi mai bushara sannan kuma akwai aiki da an aka duro suna halaka mutane a nan dutse ya sa in wanda matar matarsa ɗaya za ta shiga cikin wannan matsala Na. فلما جاء على لوط المرسلون آه، ثم تقدم ثم تكلمت الملائكة والرسل تدعيهم إلى وراء قول المدير لما ملائكو تقدمت تدعيته zuwa ga alƙalin mutane a nan Lu alaihi salam wannan ma da halin nufin lokacin da manzanninmu mala'iku wanda an ka aiko sun ka zoma wato mutane a nan da suka zo a nan da lura alaihi salam sun zo sun iske kai nan ya rida an ba shi labarin ya yi baki lokacin da yake dawowa wanda ya zo ya same su mutane masu kyawun fuska da kyawun suwa. Ya yi ce, ina kun ƙahun munkarun ƙara yawon annabi duk a laye salama ya ce gare su. Ƙo ba shi a kuzo, amma ina kun ƙahun munkarun. lallai ku mutane ne waɗanda muna musu sani la aiku masan ku shi da yana قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون قالوا irin su waɗannan baƙin su mala'iku sun ka girma na da lura da yin salama ban dina ga mutum maka ya ma ka rufi da wata abin da mutane ka suke shaki ta dama suna yayaya shukku da suna shakka ko da zaba shi ne azaba mutanen ka suna ganin azaba ba da jinya gare su don suna musu hannun da kuci yawan wasu mu wada wasu kana da نعم وأتيناك بالحق وإنا لصادقون وأتيناك منذ وقع نبي لوط عليه السلام إلى حج لأخاوي ولا أكبرك إلى أمر المتهكين لأخاوي ولا أكبرك المتهكين منذ وقع

وامضوا حيث تؤمرون لوكتي يا نبي لوكو يجي نعم لوكتي يقال الأمارة من وانا الكفاء وانا اللي يتدمع كثار ناكا ناكا وأبري عليه الكيني عليه فكروا إذا يدوي مالك القوقي كثار إيا كان لكم تا في نجي kuma in za ta hana jama'a kar za ka gyara su wasu tabi'a da bayan ta ce bayan su ka sa su gaba ka zana baya wala in ka shiga da wasu gari da duk ana hada mai don wata alama ba a duk mai zuwa ta ba ta ne ka hada da ba da tura da magana ne in shi ka kai karbo bayan kuma da aluka wala ya tafi min mu'amala kada wani sungu da wani kurta gaba ne ya ce kawai in mutum ya wai wani ana duk zaki ya ala ya ra don kada ya ga azima girman ma yanzu a cikin da ya kare bari wangu fa ta biya mala ai zuwa wani da aka wuce وهو الشام في الشام فقال يا annabi nuhu alaihi salamu ya rayu wa birtahu iyalai wa lam yakarun fil qaryati illa huwa ba wanda yake da kalkai a rai wurin ba shi ba ko bai da wani yanzu wanda wallahu lahu ma'ada Allah ya rai ku kana in ka ta kana ido bi da dubu amma shi da yau shi ba ka ido ba da ka da ha ana da dubu alaihi salamu ya ووصل إلى إبراهيم فأسأل إبراهيم عليه السلام وسؤال الآن لو حكينا بلا يقول لهم سوف أسوك سوف أمد أمان إبراهيم عليه السلام ونطو بما بشارة أسلام ولا إحتياطا فإن بايا ربو أن سنين مدركونا أجر تدوم مهارك متعنا أن نجلو بايا أن إبراهيم عليه السلام ya kare maganganun da suka yi ga yaduwa na ke mu yaya ba a daga mutane a hali akwai masu imanin da ruka shin da a yanzu shi ga da wannan wanda a cikin wanda a daga duk na mutanen da ba a irin da shi mun dai ba a ba kuma na mu ne muna ba baya a ga bayan bayan da an biya mu barkiya lokacin da suka zo sai ya zo daga ina zuwa ina za a kuma na dawa ina da hukunci ba saboda yau da kama ina kan gaba ne ina saboda daga nan zuwa wani kai ma ka yada baya ka gudu ka ne baya bayan sun yada su da yawan baya da yi da al'ummar su da aka kira ba da kudu ولوكين تقولون ما عليه لوط عليه السلام سورة ما كان يكفي عليه لوط عليه السلام زمان هذا لا أنا لوط يلوط يلوط أي يعني أنا يبي أول إذا شيء كأول على إبراهيم عليه السلام تو أنا إبراهيم عليه السلام إذا سوى كبش إذا سوى سيئة كوما يكوما يبغى مين ده أنا لوط يلوط شيء ما بيجي نقول suna sauraron mulki motsin abin da zai ba lokacin da suna zaune suna saurare wannan ba a zai shawo lokacin da kama ta jirgi da sai hawa an babbaɗe ka tsara da sama Allah ya wani mara ya samu ɗan dubina ya ce na tabbatar na kima da ya to shi yasa wurin na ina da wani da zauna إلا أن النوم على الإسلام مش هشكر يوم أبدا عن التمييز يكين ثم يكين يكين ونقول ومتى أنا نقول يا رجال ما يقول في الحي يا كريم وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه من يوعي سوى أو غيرها إليه بايض وملائكته أن لا يبي واحد ذلك الأمر وانا الأمر ذلك الأمر وانا الأمر وهو أن الأمر هؤلاء فلشان وقت يقول أن المقصود يتكين عمود الوجود يشرب هذا حي يتم استدلالهم كل جميع الأشكال إذا لا يروح الزمان rariya yana warewa a nufin ƙarshen ruwa su gudu wani a nan babu wanda ya kowa ga masu kowa ya ga mutum na magana yana tashin hankali yana da girma a cikin kwanar mutane a Nigeria. To lokacin da mala'iku suka zo, kayan waka ta faru, ba su a daga faruwa wani hankali. Wajen أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ Gare a nan yi nufin waje a su ka zo, mazi na shi ka zo, ko kawo rukusi yau kare a nan yi. Sun zo yaushe da ma'urin lokacin da an gaba su labari, an na imai da rukusi, annabi bai tulubi cewa gidan annabi nu alaihi salam wadan nan akwai yara samari shagirai marasa kere masu kyawun wuta a wasu labari hula ya laluna amma sai ga waɗanda mutanen banza zuzo ya san zuwa suna shaɗi halin alhali suna shaɗi ɗan aminci da zahiri wasu na da malu aikata albaniya da waɗanda ko saboda da kuma in ka tara da ya a kawo shi ma'an tarbi na shekara abdullahi bin hurun tafsirinsa ya ce lokacin da wani ya zo da nuna a nan da duk yare yawon gida muna da zaga hutu na tafi da hutu ya ce kai yanzu na kasa ma zai bakani da har da baki da wani na fito da ɗani har da wani mutu da wani kada ai sun ga wani mutu da da mala'ika da wani mutu da yake ba mu cikin kowa sai mutane kowa ta zama ne sai kowa da kuma ba ya dai kuma a ba kuma kai ya ga da da ne قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون قال أحد النور عليه السلام يأتي إن هؤلاء ضيفي وأنه أكينانا يوم الله ويحمل ويحمل حكم الله واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا الله ولا تخزون تقوى يدانك تسلمهم دميركم إياه سوى بالبعض من الله تعالى أريد أن يكون من آبي الله قالوا أولم ننهك عن العالمين su sai suka da su waɗannan tsarai kawai wannan haka shi duka ce da wani gaba an da tsarin da wani kawai da wani har da aka yi da kowa ko da ya da wasu domin mu ba mu abin da kuke so mun ba na ba in dai kana son mu zauna lafiya da bai duba ko wani zo ka maka da shi don kayan ma in ji su kuma a lokacin a أولما هل الآدمي ashe da wuri na ta ce ba in ji nuna ka da mu nuna ne cikin kawai ta ya ba sai قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قال annabi ruwa ya tsara mai ce haɓura ya ƙanani waɗannan ƴaƴan al'umma ta nisa'in ɗari ke mata alkariya ya annabi bara mu dole kiyan fara don duk wani ba da shi a an don Allah wa da wannan albada ku ga nan cikin gari mata ba ku in gudun wa'ina na, ku yi gudun da ba da shawara لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون وانا بياني أنك محمد صلى الله عليه وسلم على الله نواش أما يجي لعمرك أعرض الله عنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي وهي هذه عن ظاهر عليها وظهور الموجود لشيء اختيارات ديني أكارن علم مرتوي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كتب الله لحياة أحد إلا لحياة محمد Allah bai rantsuwa da rayuwar ɗaya ba daga cikin halittunsa in ban da rayuwar annabi Muhammad قال نعم ina rantsuwa da rayuwarsa inna lallai su waɗanda mutane da mutane a nan nuru da ni ta gara ne suna cikin magani ya ba kuma suna ɗaya ka da tare da nuna wala ta ce ne wa wala ta ce su na mutum kwana kun kani amma da ɗaya yana abin da ya gada ma ni labarin kawai a kamar ɗaya

da wakil rukariya ko wani mala'ika da yi shi ko ala ya ba ya ba yi da ya kai kasa ya yi ne za ya zama ne ka ni an gari فجعلنا عاليها سافلها وأنطرنا عليهم حجارة حجارة من سجيل الله شيئا وجعلنا عليها عمودا في الكتابة أي قرابة ثاني آخر جنار رفع هذا الجبيل جبيل الذي على إلى السماء هو كتابه وأسأل عن آخرها jama'a ko kawai aka yi cikin waina da shi ne waina ba ko waina ta yi mata jiki ya wala ya aka wata duk ba a gina yake nan duk da yake suka yi wata da ala jimani wanda ta har abin da yake kan wala aka yi rubuwa aka aka ganga yin zuwa da wanda ya yi tuwa zuwa ciki bayan an jira su ba wa an gama a yin gami da su aka zo da kwan aka gama tsoron su ji aka yi mutu ne kwamfamai ilu wajen wani kura da nika wanda aka gama da yayin da wuta in shi aka yi mutu ne wuri magana da muka yi dai yanzu magana da ya mutu ne ya kuma kuma kuma ba mu ko ba shi ولوانا حتى وان شيء ولي نفس يوم بعد وان دي وان فانا هو باي فان شاء الله كون ذلك إن في ذلك لآيات للمتوسمين إن في ذلك المذكور الذي وانا أجا أمبلوك abinda an gawa alƙalin mutane annabi Nuhu alaihi salam da ayatin wallahi ayoyi da rijalin masu wani ala anna basira man yuqalu amrana cewa ba ko ba wanda ka kara mu ne Allah annabawu shadidu asari azaba makaran ya wanda aka yanke komi amma yanzu da wasu mina lillahi ya mutane da waɗanda an masu alamtawa masu dubawa masu lura waɗanda an masu lura in mutum ya tsaro ya maru wani shi ya kamata ya kama kansa ilmu da wasu nina don haka dalilin cewa aya ne da mutu wasu nina manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce ita mu da rakan muni إنه لنظر من دون الله وقالشي أجل الأمون يرى أنجيل أتومن فهذا ألا يرى مضموط عليه الرواء نأي فهمت أبوه وأنت الله عليه wasu bayan Allah Allah ya ba su fahimta da Allah ya ba su fahimta har a bara su ta jama'a wata rana imamu shafi ya yi kuma da muhammadu bin hasan bayan kuma suna bakin ka'aba farfa da ka'aba zaune sai wani bawan Allah ya shigo ɗaya da cikin fiyarci yana ganin bawan Allah da tsarin da ne. Sai guda da cikin fiyarci a kakar magana magini na. Inda shi zai ka yi, sai mutu wasu ne. Wanda aka wata harar ku almajiran sun suka tashi suka ci gaban bawan Allah suka kai ka roƙa Allah ne ne kana sai ce na yi gaba na inda amma da wani ne to wannan bayan Allah har da alamar ɗan adam Allah na da rubuta zai yi wannan a wannan wallahi kai ko da ya Allah Allah

أولا يعتقد به ولا أن ذلك جاهلا يعتقد محمد صلى الله عليه وسلم على الإنسان أهلا توسل وكم قول الجواب على الله الأباني ولا هو الذي يقولون أنا أعتقد الآية يعني يقول أنا على الجنوب قل الجماعة على الجنوب هذا جاء أنا جدا حين يقول الله شاب أشياء كما تعرف وأن يجعل أنت وأولي إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لذلك يوانا لآية أبوي آية أي كل من آمر هو الإيمان بالله يا الله الآية اللي ولا أقول والمؤمنين أي كل من آمر هو الإيمان بالله يا الله وترك الأنبياء يتجبر في هو ورسل من الله عرف يا من أن ذلك إنما بإمكان الله يا من ون عذاب الله كان الدخان لأجل مخالفة المنزل خطأ وأما الذين لا يؤمنون أما وأن بعض الإيمان ويعمله على حوادث العالم فأي ولا أو أين على الواقع يعني. عليه وصول القوانات الأولية إذا أنا والآن على لوكتي إذا أنت وعلم كبايا كما عم كما قوة والاستدلالات الفلكية إيه مثلا فلكية ولكن جمع الله الآيات ألا يا آية أوي أولا itibari na addinin matarsa na halittu don kula da abubuwan da aka kiri da abin da Allah ya kawo da ba labarin sa na labarin da annabi wa zai da rahim wa da aure da sauran ruhi da ko cin da wanda na annabi ruhi ne wa ma ga ni ilahi da ake da bana da kawai wa qalbi mala'i da kuma jirgin jirgin ne alaman ya ta da duwar da waɗanda ne ya da kuma yin koma babai zuwa alaman gaba a nan ko wanda bai nan in dai bai yi wannan tafiya ta to an aika mala'iki ce za mu rufe hanya an ji ke samu wanda da shi wurin hada ha bayan kuma dole da guda to wajen nan ne na duk inda ba da rubuwa da ke kawo da don kula da ko Allah ya yi المشاور يحمل المسلم لها لتسجيل المسلم ولا يورد بيع إيه جماعة آية وكما باع السوى تقع على دورنا على الأول هو حال هذاني والكتاب واحد أو كتاب واحد هكذا تلك التراب الإنسان cikin wannan kisa akwai gaugawa yin azaba wasu ulmasi da mummunan makoma liman da wani ayatin da da wanda ya kayan jin ayoyin Allah wanda rajin zari an da'ir da zaniya kuma yin da wannan da wani kiwo ya zama dan adam ila musharaka da haiwani ta zai mutum dan adam namiji idan san ma namiji wannan ba harkar mutum ta ba har da ta da banci Duka a nan gunya وعدم الحياة لكن يقول يعني ارتكاب ما حرم الله السنة واحدة من الله حرم الله سبحانه وتعالى وأن الشيء عليه لحظة أي وتر هو لا نعمل له لأن يولي يعرف ربنا الله يكون من يقول مشكلة ما وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين sun magana yi da zai su kwaye sannan kuma ana yake cikin bayani a kan kisan ranar kwaye ba su kira an amurci da muka fara da kaitata ne ana da kasu da kuna don abin da amurwa nan isharar ila ba da yi kai a yi nuni zuwa da kauzawoyin azaba wasu wani wasu da munar makoma da man gaba da ya yi da mai kayan malaman وطعنا وإن مخطوة نتركية أي إنه كان أصحاب الأيدي للي متعنا أيكا ليه أيكا كل يوم شيء ونقول شيء الشيء الأيكا يقول من يقول الآن أيكا قوم قوم الأرض سنة سنة سنة عن الفريق والله للظالمين أصحاب الفريق متعنا أيكا أصحاب الفريق إن تبديل لا ينصر سنة أي عمل فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين الله ما مكان وكان يا حركة سيدعي مدعنا عليه السلام والسلام الظالمين mutanen aika a zalumai na a'a wanda kama ne mun ba ba idan a magana wa da shi tsarin da tsarin zahiri zahiri Allah ya alƙawu ne wa'annahuma lallai su mutanen alƙairi a ne da mutanen aika da bi imanin suna da daga babban mubi suna da daga babban hanya ɗariƙar hanya wurin bayanana wajen bayanana amana da ta yi wuri shi don bi ba kula ba kula da su ya ala makaka wa ya kada shi jirgin da ya rukun waɗanda ba ko su wuri mutanen annabi su'ayu alaihi salam su ma fi bayan shi da kai da annabi Allah ko hari kuda na aika Allah ya halaka su har kawo da an ga mutane a yanzu ai wani har kawo da an ga mutane a yanzu abin da haka ban gida gini ne ba domin mutane a yanzu ai alaihi salam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran zuwa da imani da Allah da yara da yusu da iya là là cũng suka bani to lokacin da ana wani kai Mutum Allah ya karɓo wani na guda zani. Aina. Zafi in mutum có ɗaga zafi, wada zafi, cikin zuwa zafi, iya zuwa zuwa zafi. Babu inda zai shiga a zafi. Ikina ta ɗaya ikina ina abubuwa bakin daji Allah ya yi na yi ina abubuwa bakin daji an ka share gini gwargwaron abin da zai wuce mutane haka duka in mutum ya haifar da wani wuri ya wani sun yi da su bara su rafi wuri saboda zaki kamar mutum zaki ya faɗa mai ya faɗa mai sai ce mun da yake kwanta sai zai bashi وما كان ذلك في الآخر شاية جديدة ثاني أوائل إذن هو اللي هو إنه أخرج إذن من يعمل دوتون تكاو دوتون تكاو بدا فارون تكاو ماذا يقول نقوة أن يدوم إلى ما يعمل وأن يعمل أن يقول إنه مرة أقوى ko ina mutum da ya kare za a jawo da soja ne sai da sun da kawo ciki gaba ɗaya kuma sai Allah ta mala'ika ne yawa shi da nan awa yake ke zannar kuma shi da ba ya ba ne duniya amma duk da haka ɗan adam yana jin wannan amma ko ka yi tsoro gyara hali da gyara yin abin da ƙorani ya amata wa za a yi an gara an da wani ƙarya ta ƙari dole Allah ta

wanda ka zaba kan mutane ne sun karyata almutane maganin Allah ina ajiyar wajen bayan da ina ko shani hijir mazaunansu yana tsakanin madina madina da rasul sallallahu alaihi wasallam da sham siriya nan inda sun kai rama

isra'ili ne mai shi da mu saboda su yi tarayya a kan zakuwa da kayan Allah mutanen gidan sun kare ga maganin Allah don haka ko yadda an ce aya ce guda sai ka haɗa kan ayoyi ta haɗa kan ayoyi yawa to ci da wuri

وقالوا قولنا عنها لا يتبقون sun zan masu bijirewa da aiki ta ba su na yi a wato a mutanen wurin cin sun fi tsaro na amu in kana son mun imani da kai domin wani da mutum su ga wani lusi da su amurka a kuma in zuwa muna kafina da yi kuma wannan dutsen su a yi shi in da yake da ma imani to annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah na yi da daguwar nan ga wannan wannan dutsen to ba shi a'alin gaba samuwar nan da aka yi zuwa akwai yawan nono sannan da ɗan da ta haiwa kuma kiro suka akwai aya gubawa bayan haka وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين سورة أنا أمير طالب وقالوا سورة وين سورة سورة تتسرق بيوتا آمنا من الجبال بيوتا آمنين سورة مقالبة سورة فارحة الموسي الموسي أهلا أشبابين الملوك. addini ne ba kwarkwar rushe da su shiga ba tuki suka gara da shi suka haɗawa su sa su yi a yake a yi a yi su yi ba su kwarkwar rushe da su ba ba su ma da mutum ba su haka a'a tsalla Dutse da dutse su ginawa, نعم. فأخذتهم الصيحة مصبحين الصيحة أعوى آه. أعوى آه، أعوى مؤمن وقت الصلاة ما لك الصلاة وغير أنت ومنا نعمل ونحن أبدا أبدا متعنا أن قال عليه السلام تمشي لي إني أخذ الإيمان بلسان التقوى وضع نوشي نقول بسي عيسان التقوى بلسي kuma ayyana shi kuma an yi zuwa amma an hana mu yau da su suna da yawa abin da aka shafi shaguwar nan wurin kowa ta shiga ba a mata ba a don ka zo da su wuri shi ruwan da suke sha ruwa ba za su yi ruwa ba na kaza a ruwa da sha amma su ba ta nuna ba da mara da ruwa to ita wannan damuwar abu musa kanka ne ta hannun mazan wannan yake da kan zama a rabon naka kowace ta mutu shi na zara yake na zo ina da abu wannan ta hannun zalubin ta goma na auna tsawon dasa da zira'i na amma tsawon da wannan zira'i ne a kuma ta kai rawa zira'i ne to a ba ba ma kina ba domin wannan na da zuwa da salam kabila kabila cikin su da iya goma sha biyu kuma an kira ya su namiji ba da ke zuwa zuwa jihadi akwai mutum kawai kuma taguwa ga duka tana yin sulmu ita ba kuma duk nonon ne aka ba su domin abin da aka yi da haramta abin da aka taguwa nan harka arba'in a gare ta kowace harka da su tana da kan nono goma sha tsakanin kowace kan nono tsakanin kowace harka da wata harka akwai na ashirin da rai goma sha to haka an da bara dai ana da lokacin da an kai ku dawo an kai wata babaran nabi ya ke domin ana yi musu musiba an kama ya ma kare mata waya don ba don ba da namu ubangiji don a musu musiba mutum baya shi ma tana yin yadda an fara cikin gudun shan wajen jama'a ne Allah ya duniya a tsohon gari an فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون رسولنا النبي صلى الله عليه وسلم آه. يجي وما أغنى bai wadatar ba da ba a bai tun kuɗi ba an warinsu na azaba ma karuwar su na cikin na tsoro yin da na ɗin wasu ne da ina ainihin damuwa da rena yi manya wajen na wajen na wata dukiya wanda da shi ya kanu su da azabar ba shi duk da haka na يعني وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ثم أقرع كان على يحشي على بيان على الذي يدرس فقال يحشي أما الأموال أما بيت الميديا ويجينا نقوم لا تهنوا قوة ولا وما كان لنا السماوات ولا Allah ya maliki tambaye da kaba ba wa ma bainahuma da alin tsakanin sunna da لحركنا لحركي ومن أنا ومديرنا هو من يلعب الأسلم الله ذكر جواني بعد عنا وأنا نجوم بالأرض duk wanda ya nemi wani abin da a cikin sa wa mun kasa da wani ba da Allah ba su samu a in ko ka ya gane kuma ya bar Allah ya kada wani ana inda zan abu in Allah ya ba tsala na shi game da mutu ya ƙulli da Allah ya ba tsala da mutu don in kan ya ba da ya ba su kai Allah dauka inna sa'ada la ayat kuma wata yin kiyama wala ya zakwa la ma'ada ba ma'awa kun jara kun da wani ne a wani kowa za a yi صح؟ لا ممر أول شيء يعلم هو المأول الثاني طبعا أول شيء من المثال عارف لا جمع ولا تأسيس أي ولا تعلمي الإنسان تسكي دولة وإن أقاب وعملهم معاملة غير معاملة غير معاملة الحليم بالدين ليرى كل مسلم لله شر بيانا والأخي جامع يعني والصبي قوله أنا صمد يافرة أنا صمد لمن قوله أنا صمد لمن يري أنا صمد لمن قوله أنا صمد أها إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك للي أبيتك وتلقى شيء أنت العليم على ربنا كل شيء وأنا أعلم أنك أنت نعم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولا آية دليل لك فهو قواني وثمت أن يقوم بسر الزوم لك بطرة لأبرع فأنا آية سوري يقول قوائل يقول يقول قوائل النبيل suka zo da nan kuka na ko su da ni bayan abin da gemi bayan wa da tuware da dauwani da musulmi suna da wannan mutane sun zo da ce oh lauka na gana harbin amwa da zai muwa da wannan dukiya idan Allah mata wani sarki sun manu'an faɗa mutanen ka wadda ƙarƙa ne za ka kawo nan mun ba ka bakwai a biyu da damu ba ya kai yau da yana mara ta yi wata duka su ta kawai da ba ba da zan ya ba ta ya ba ta ne ta kawo shi ta ne ne ana hafi za su yi kula da don ba ta ana karanta ta so shi da dukan sallah an ce raka a matsala ne dole masallaci ko na bila a cikin shirar da alim sallama za a karanta hata su saboda nisa wani ƙwa'ani na wani alƙwa'ani ne girma babba babba wani alkulli ana ba ana gara gaba to ya gaba لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وكان النبي صلى الله عليه وسلم على غير عن أمك na umarni cewa la ta mudanna kada فإذا كده أنوك إلى ما متعنا به الأخير أنوك الجير ذات تشيء أموال النوم فأسنا والنوم منهم الرئيس ولا تحرمن أن تذكر يا مؤمن إلا للمسلمين وأقيم إليك تصل الناس ساجنك أمني كثورتك جنابك ساجنك قلت نابك لا أدري الدعوة الشرك واشتمل على كوكبه سواء الإمام حفظ الداعي لنا أو أن يسوى فوق الكعكة على القلوب عن اليمن وضم آياء حتى أن يمر فوق الكعكة كان المؤمنين وما آياء wato ina عليم da sai na الله عنه yake ba daidai da hadisin da mamala ke cewa duk wanda an gaba alƙur'ani sai ya dubi wanda an gaba wani abin duniya ya ga abin da an gaba shi ya yi nashi wallahi ya girma wanda ƙarami ya karanta da babba Abu bin Abdullahi bin Umar يمشي كل تصريف العالمي عنه na kasance matsayina ni ina abota da mawadanta amma sai wata rana a yanzu sai yi da ba su ta hito da su tura su ta hito da abincin su ya hito su yiwa da wani aikace na aji abu ta ga su cin abu ta ga talakawa na su ne ne ne ko na su ne da zai mutu da kai Allah da ka damuwa ina gaba وقل إني أنا النذير المبين وقل كثير من لمن يعلم لك صلى الله عليه وسلم كما أنزلنا على المقتسمين أي كما أنزلنا تبين لكم الجسوة الإنذار بجأي على المقتسمين كما سوء ورغاوة Allah zai shiga da mu maka wasu tsara a hanyar masa. Ya su tuna na suna kan da mutane an yi samun bar mutunci. Wai in mutum bai san addini ba yana wawa. Sai shi wa kai ya الذين جعلوا القرآن عظيم الذين سوني وأن جعلوا جعلوا سنة القرآن وما عليك عرفوا إبريل على ما عن جزء جزء قال بعضهم لا يجوز لأنه مسلم وعالي سيدنا وبعضهم لا يجوز لتعالى وقالوا وبعضهم لا يجوز واقعا Kuki da amanu da bawa ma Qur'ani a sun imani da abin da ya buwa faɗa da da zarar da wasu sun tsaye kema abin na ya buwa faɗa da ra'ayi. Kala mu'adin. Wa barrawa. Wam. na suka aka rajin mutum goma sha shi da za su mutum da ilimi wa'ayi ba a san wani zai rubiya wani da amurkiya shi ya ɗauki da ya aiki yana yin kwanashi a yawon mawuki kwanukan aikin matsuwar shi'a wata ɗaya masa a hajji ko a lokacin su ba kuma wa kada ba mu a ƙara ba kada ko a ƙara abu da ya da aka zauna a yi ne sai aka raba hanyoyin maka da kwarkwaran maka da kusurorin maka an karaba su ɗaya wani ka zauna a hanyar kaza ɗaya wani ka zauna a kwarkwara kaza sai wani ka zo da kusurwa kaza wa ai shugaba rahowa shi da zuciya rashin wani rikin yana faɗa inda ƙi ba da ke ƙununa liman sadaka an zauna sai an kai mutane na an kai mutane ne waɗanda duk an karkata da abin za su faɗa duk wanda ya so zai shiga maka da kowane shiga duk wata mai ciwa la ta gata la ta gata wu ya haza na kawo yina yadda yin nabuwa wannan wannan mun in da ana da wani shiga maka da kira Allah ya kai shi maka banda sai shi ya kai ya zako shi mun kai shi da maka akwai wanda ana kai annabi na ana ya kuma aikin wannan mu ya ke Yin da wanda ya gaba da ya ba da ta ku kowa ba ce zuwa mawuci na. Wuri ma ƙarun ya musu da tsarin nasi ورغم قانون شاعر لا تبدو أسنا ورغم قانون شاعر لا تبدو كان وصنوه أمر مسلمة ومسلمين صلى الله عليه وسلم لأنه كتبه مجمع تروح عنير مكة وأمانهم الله وشر لك أما يا نشي شر الموضوع وفاء معناه لما أبقى wai waɗannan abin da suke so su kore ma addini a duniya to amma sai ya su ga addini ma yanzu wanda ya zo daga ƙasarsu ya zo maka da ko za akwai wani abu a cikin ba a ana yin shi akwai wani ne a cikin da ta kuma suka yi wani ciwo da sun kare shi ne shi haka ne gama ya dawo ko yana ba amma wasu mutum haka in yake zai ke sai ya zama mutum ko kuma haka ba wato in mutum ba addini ya karanta kai da zai kan tsara duk wanda ba za addini ba to kai ko ne ba don haka da wannan tsarin a wace rauki su ba manzo Allah ya yi mutane sun fahimci manzo Allah fahimta su kuma saboda haka maugawa ka ce ko cikin wani nan baraka shi ma ba ya ce ba وكان ذكره وإليه المغيرة أكرما kuma abin da an ka ce in kuma ce ba wannan in ka ce ka ɗauka wannan da ke ta hanyar Allah ya ta ba wa shi na amma in baka yi ba da wani tunanin bakin ka ba sai ka sai ka bai da yana mu wani baya wani ya da hutu shi wannan mutum ya ka yi da ba shi na nan ana ba da wani wai za ka nuhu in mai da baya ne da bai an da bin sallah da sallah ba ka da zai ba ka kauna ai kawai na su ne mu na fi da ya a'a kana ta'ala فوربك لنسألنهم أجمعين الله يكتب عليك يعني إيه؟ سؤال السؤال يعني أي إلى رنوار وبيبنا والله يكلمون نفسك سؤال وبيبنا بيبنا كان يعمل عما كانوا يعملون لا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وما أنجل الذي يطمر سبي والكسحة بين الله عنا فاصدع بين يا محمد ما تؤمر علينا أن تمشي أي أرجو المؤمن فبين أن تسير سوري بالتوليد ألسن ربع بين الحق والبعض الثالث أن يعلم البيع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر مسلم الله الله بهذه الآية من هذه الدعوة تبينت الدعوة ولم يجي الرسالة هي مرضانتي إلى من أرسل إلى الدعاء وأن الآن أعيد الدعاء ولا يبالي من فداء المنهج كان يقول على الإنس للميت وما تحت كتابك وإنكار تعليمه قلت تقول فيه الأبطال وقوله وأعرف عن المشركين أول شيء دوار المشركين المتآمين هنا مصير به لا كان منهم صلى الله عليه وسلم لما كان حي من نوعنا بنا لا يكفي إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين مو ميزا ما كما تنجلي لك لكي بإهلائنا لأنك أفلو غيرك الآية بالآباد الأربع وقال إسرائيل وليم في الوزراء في الوزراء في الوزراء وقال إسرائيل وليم في الوزراء والعاص العاصم واعي يا جعل سوى كل من مضوان عاص يا واعي وعدين من قيدي أليو الآن قيدي يا جعل سوى كل من مضوان وأقول إلى أبو اليهود أقول إلى أبو اليهود يا جعل ولا أنقى الله يا الله كذا نمرقوا ولد أبو saboda izinin da ke da mazu Allah shi kuma a da adali da haraka ya wuce wata rana da wani mai yi da kiriya za a ma shi in zai zuwa ya zuwa wanda ya wuce zuwa ya fiya yi ya je ba ya duhu na kare saboda ga manyan kuma ne sai ta share ne wata rana ya biyo ga mai akademiya sai ya yi ta dauki a kan Najeriya. Yana kan riga ta yi, tana da girman ta ta yi, Siriya ta ta yi ta wata rana da ya kama. Kuma ne da ya ce yi da riga a wata kuma. A wata kuma. وأن في هذا دين الله ولنا مزعجين تندعو عادي أوائل شكوى ولا عادة بدعا رأي أسعي غاطة يشكوى الله في فلان دفع لكيفي بالحرام إنه دفع لكيفي يعني ما يتكلم ضد المسلمين في مجال النبوات عديد الأبل شيكو ألا يكون لي ruwan ƙulki da hanciri da jini da ruwa irin waɗanda na yamuwar ƙulki su ne gaba da hanciri لن يفكر أما أقول لا أبدا موسى شنو جبريل يأتي فكان حكي إبليس يا بكر اللي بكر حكي موسى دو وعلا الله يا هلا الإنسان يكره من هذا بيان الإنسان سؤال الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون الذين يجعلون مع الله إلها آخر والذي يصير ولا يكون ندفا كان يعمل فهو يعلمون عاجل الأمر والله ما wala kwade na alamu, mo an na gaya wi mo so nou gave ma ya kolo wala ka mo na kan ni ju wan ana ka ji wa an le mo mamba jadi ta ra ta na on si ma ya ku na la ni ni ma ni ni ta ni ni ko ta ni ni ta mo amma فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أي قل سبحان الله وبحمده وقل تعلمون أن الله يسمى أن المسلمين أو صلى يا أخي علي محمد صلى الله عليه وسلم كان أجمع عليه محمد صلى الله عليه وسلم آية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فقال الإيمان لنا دائما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ba suna gudun gogo da maka a da da na jihar Sokoto Kebbi tare da halar rama malam naziru abdullahi daga jega wannan tafsiri yana gudana ne a nan cikin babban birni na miyane a unguwar banu ta biyu moro italiya gidan bakin gidan alayi ne ke suna da marashi lafiya wanda wannan marashi lafiyan azumin bara dai da iya yi azumi ba saboda likita ya ce ganyayi ba zai iya ba to kuma habbaran da har zuwa bana shekara daya su ciwon ya da bayan ba abin da ci gaba to shi ke tambaya to yi mafita a ai wato shi addini sauki a tsaye ma da ala alaikum fi dini min haraj yusallihu al-mu'adid akwai rabu wal haraj alaikum wannan ka'ida ce tabbatar ta shari'a wanda bai da lafiya 我们要五一八，应该是来看看我们这样。dan kuka dubi ta har shari'a na musulunci musamman yin kuka dubi ko ta tsakani da haramun makari abin da aka yi tsibarin da aka na hadisan mamma Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alƙur'ani ta ce wata mara ne makama يا حلتا مر اللهية لكي أدنشي كيشي أبني سوى درش اللهية وتأكيد مرور كاروتا كاروة درش اللهية تحمل أدا أو ظنّا أن تقدمها كاروة أنا ظنّا إذا جاء جواب الكلاب shi mara lafiyar ya taɓa ganin haka shi ya yi kuma wani au itibaru adadin arzikin miki ko kuma da bayanin miki na yake mai tare da abu in miki da matsayi maganin miki ma matsayin ciwo miki ma ga adamu su zai abu kayan abu ba mara lalata ba a nan ana yin tsoron karuwar lafiya bisa ga an tabbatar da tana karuwa ko ana karɓo. Duk daga shi ta taɓa faruwa da yara, ko ta taɓa faruwa da wani, ko kuwa a likita yake kaji. Au da ba jiya ku ta ƙi ko kuma in ga ya azumin dokar ciwo ga karewa doka bai doka da azumi nan damana amma wawa da bayan kama alaƙar haulin da azumi in ana jin tsoron ya azumi da mutu ko ga mutu ta kai tsanani to ana azumi wajibi na wajibi wajibi na adamu saboda haka in an kai azumi to an yi haram an yi والله لا يقبل بالعقول بل قوله بشكله منقول على من عنك تلك رأوا الآن تسوم القرآن يوصلنا من معنا صلى الله عليه وسلم آه، أولا وجود الله أو الإشباع بحالة الأوقات التي الحالها وأنا بيان يريد أن يكون المنطقة غير جاهزة إليك عن الأخرى والغريب وأنا ذكرت أقول أيضا بداية عمر البشارة نظام ثاني 30 دقيقة ruwa na alwala ta farko ra ta alwala ne ma ta alwala mun yi ba yin shi ke cikin da ko shi wa ta alwala al'adin ko al'adin ya ai to ba wa kai ba wato mutunci shi da ala la ne da ala wannan ba ala alhamdulillah kama kuma la dai mai tambaya ta gaba 因为马上估计经常被这个几下来，第二话不管了，我们要拿给你拿来搞。如果你我这第二话搞。mara lahiya da ake gani ana nuna lahiya ko an bi yawan sha ko wani ke kuma ba a tsawon kiyar kira ba ya hada ba lahiya in ana da lahiya ba ko ya wuce kan wani rashin lafiya to da zuwa ta Allah ya arame ka bayyane arame da zuwa ibada ba magana ba magana ne tambaya ta hukumun hukumullahu yana tambaya ke me hukuncin haɗa tufar kaya na wanki wanda wannan kayan akwai masu najasa akwai kuma mara najasa inda kamar kuma za kamar misali za a samu kayan da yake da suna da maji ko mani ko abin kan kama da wannan na jata hmm. amma idan an zo wanki duk za a da su da hmm. mara kyau da mara da masu kyan da mara kyan duka a wanki gaba ɗaya shi ke zama da mulkin wannan to nan dama wanke abin da yake hanyar najasa da fituwa bai wani wanki na fituwa kan da yau wanda za a wanke littafin su a gaji wannan ba za a haɗa wanda bai da nakasa da wanda aka nisa ba to ya haɗa kuma ina an ga wani a wanke dan an haɗa ga wani su don an ce wal kutalar rubuta gayyara nakasa idan ta zo kana wani sura mai rafa to waɗannan ruwan da kake wankewa na da gadan to in kana wani zuwa ba a wani kuma zuwa in ka ga wani wani zuwa ko wani dan ya ya ban ko da kula ko da kula ba a ka to an ka ne an da wai an da wanke ko da ba mun ba a ran gari ko ma ba dan da ran ko wani saboda ita wanke da ta yi a da riya wanke Allah ya mu to ka ga wani wannan ne ba ne da ne su na sai tambaya ta kashi a kama kuma bawon mai tambaya yana tambaya ne dangane da rukiya rukiya wadda ake yi a lokacin da aljani ya shiga cikin mutum ya ce to ya saurari fatawoli na malamai daban-daban akwai masu cewa ya halarta yin wannan rukiya inda ya kasance kuwani ne za a karanta aljanin ya fita akwai masu jirgin zuwa kuma bai halitta ba sun ce kuma da ma sahabi an samu sahabin da ya kamo aljani da hannunsa ya ce da haka mana muna son gamsasshen bayani saboda mu warke daga wannan matsala. to farko wannan ai abu huraira na kuma shi da na ce ran zuwa da Allah cewa ya ni gare ka za ka ya tana fara kaya mana wannan daban amma abin da yake kira annabi sallallahu a wasallam ya yi da shaytan da yi na adam da adam shaytan yana gudana cikin jikin adam kamar gudanar shi amma yana da kyau masu yin wani abin su sani duk abin da za ku hulɗa da shi na magabata da suka yi wani abu da shafi matsalar ilmi da ala ta kwanta a yau kai saboda su tauri don da kuɗi ba ba don da kuɗi da ba kuma duk da mata a cikin ciwo na a cikin mata ɗaya kan yi ba wannan ba da kyau wanda da wannan kudin wani suna ta hannun baka da wukaya ta hannun baka da wukaya yaya aka yi da abun malaman gauniya da malaman surun kora a jama kun yi shi bukari akwai alkama waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar domin magani da irin wannan annabi babu hanyar da za a samu matsala sai ya ga sunar manzon Allah wa khairu kulluhu fi ijtihad wa sharru kulluhu fi ijtihad don haka duk wanda Allah ya kaddari da namiji da mace wanda ta iya da wayewa الذي يسجدوا لكان لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الامر وهو على كل شيء في النصوص يعني وانا كان هو في بعض الذكر باع كان هو اللي يذكر الى غير الناس هو اللي يعني الحيوان كان كان عاد آية الرسول da kurdu da rani da marar sayi waɗanda suna shiga tsakanin ɗan adam da mu adam. To amma duk a jera wurin da shi ne gaba ne taimaka ba mawanda ta ba. Don wannan abin ya samu ta yi

to wani na ta da maza ba ta kawo amma su sun yi da ya gudu ta mu ta kuka ta haka ai jama'a amma jirai da kan ilimi ku ji tsoron ba da ku tsoron da kuma mutane da ya sai da ku ya ce wannan sunan ha ya zuwa ko wanda ya ga ya ba sai Allah ya rashi yi ne nawa sai da cewa abin da ya shafi karanta wani abin da ya shafi neman nani wanda a iya karanta ba wani kuma a neman mai kai amma kuma shi ga hukuki da aka yi rabu wani kayan da ta da hannun gudun kaya tare da zafin gashi Allah ya ɗaukaka. Alhamdulillah, nan zamu dakanta sai Allah kan gobe insha Allah da asir da tambayoyin kamar yadda aka saba sannan wannan da ake gudanarwa da tambayoyin صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ya Allah muna roƙonka Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi ya Allah malam da ke karantar da mu Allah ka sakanta masa da alkhairi ya Allah abin da ya karantar da mu ya Allah ka sa ya tasiri a cikin mu. ya Allah muna roƙonka Allah ka ji kan mahaifanka ya Allah muna roƙonka Allah ka rama cikin kaburukan su ya Allah iyalan da ka bashi Allah ka ƙara shirya maka da suwa Allah ka ƙara musu albarka ya Allah muna roƙonka Allah ka taimake su ala kulli halin abubuwan da yake tsoro Allah ka yi masa maganin su ya Allah jagoranci wanda yake mura a can Najeriya jihar Kebbi sai gwamnatin Zamfara ya Allah karka bashi da dubara sai ya Allah kai wata jagora ya Allah mu'assis na wannan kungiya a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ya Allah kai rahama cikin kabarinsa da shi da malamin sa na tauhidi a Sheikh Abubakar Mahmud Goni ya Allah kai rahama cikin kabarinsa su da wani Usman bin Koriyo da Abdullahi Gwando da Abdulsalam da Jirgin da sauran maluma ya Allah muna roƙonka Allah kai rahama cikin kabarinsa su ya Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu a kulli halin ya Allah iyayenmu da suka yi tarbiyyar mu har mu kawo wannan lokaci ya Allah muna roƙonka Allah ka tatunka musu da alkhairi ya Allah wa'anda suka rasu ya Allah kai rahama cikin kaburukan su ya Allah wa'anda muke raye da su ya Allah ka tafi zama da duniya da lafiya ya Allah wa'anda ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah wa'anda ba su lafiya Allah ka warkar da su ya Allah sauran musulmi ba daya wa'anda ba su lafiya ya Allah a gida ko a asibiti ko a ina suke ya Allah ka ba su lafiya يا الله مولى فضلاتها يا الله قارا من الانبياء يا الله منا رغم فتاونا كيوانا زائلتا كيوانا وطا يا الله منا رغمك وإن سكي ضاد كل موا وإن تفسيري يا الله منا رغمك الله تكي مجلسي ya Allah yan kwamitin wannan tafsiri ya Allah su ma Allah kai musu jagora Allah ka takanka musu da alkhairi ya Allah wanda ya ba da makauki domin saukar da mai tafsiri ya Allah shi ma muna roƙonka Allah ka takanka musu da alkhairi Allah ka biya mana bukatocin sa da alkhairi ya Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi ya Allah wayanda ka ba ƴaƴa ya Allah ka shirya mu da zuwa. ya Allah ka shirya mu da zuwa. ya Allah ka ƙara musu albarka ya Allah ka musu kariya da kariyanka. ya Allah da mu da su ga gida ya Allah ka yi yadda mu abin kake so ya Allah muna roƙonka mata masu tuwa wurin tafsiri da da suke cikin gida suna sauraron wannan tafsiri ya Allah da mu da su ga gida kowa yana da bukata ya Allah ka biya mana bukatocin mu ya alkhairi ya Allah wa'anda suke da aure ya Allah ƙara ma auren su albarka ya Allah wa'anda ba su da aure kuma Allah ka ba su mazaje nagari يا الله ما سكر أكون أسكم يا الله قال وقال تنصر البركة يا الله وإن لسكي جهوا وما الله تواصل كرئيس جهوا يا الله أنت سم الله قال مدين البركة يا الله وانا خنمي لبكش يا الله كتوت يا منا يا الله وانا خنمي لبكش يا الله كتوت يا منا يا الله كبان الله ما شاء البركة يا الله كبان الله ما شاء البركة يا الله كتوت نجنا جريا لابيا يا الله كتوت نجنا lafiya ya Allah shugabannin da ka ba mu ya Allah ka ƙara musu lafiya ya Allah ka ba su ikon sauke nauyin da ka tura musu ya Allah ka sa su tausaya wa talakawa ya Allah ka sa su biya ɗan kwangila kuɗaɗensu ya Allah ka sa su kamar da adalci ya Allah muna roƙonka mu za za mu kai ne biyan mu ya Allah muna tausiri da wannan aiki ya Allah ka biya mu na ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين